Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. a can kuma sai na kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa zara aminu fage tare da ni amina bahari auna. aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, ƙananan sana'o'i da dai sauransu. Inda a yau ma biyu ga watan Yuni na shekarar da uku, filin namu na al'adun gargajiya da nishadin girke-girke ne. haka yake zara masu saurare muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya haɗo mana rahoto daga jamhuriyar Nijar akan wani wasan gargajiya ne neman bacewa sannan kuma muna tafe da shirin mu na kwalama. Sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. fara shirin ne da yin tattaki zuwa jamhuriyar Nijar, inda wasan hawan kaho ke daya daga cikin al'adun kasar da mutane ke alfahari da shi shekara da shekaru. Sai dai sannan a hankali zamani ya sa an fara mantawa da wannan wasa. Wakilin ma'ayamai Yusuf Abdullahi ya duba mana wannan lamari a wannan rahoton da ya shirya wa shirin sashen Hausa na talabijin wato taskar VOA. wasan hawan kaho wata al'ada ce da mahauta ko rumzawa na wasu yankunan nijar ke shiryawa a duk jajibirin wata sallar al'ummar musulmi karama ce ko babba ga al'ada dai sarkin fawa ke kawo wani bajinin sa a kofar masarauta wanda da shi ne za a yi amfani wajen gudanar da wasan na hawan kaho a nan muna abin maraɗi da ke tsakiya maso kudancin jamhuriyar nijar daya daga cikin yankunan nijar da ake gudanar da wasan da hawan kaho shekaru biyu dai kenan da ba a samu gudanar da wasan na hawan kaho ba a wannan garin na maradi sakamakon rashin sarki wannan al'amarin ya kawo cece kuce tsakanin al'umman maradi bayan zaben mai martaba ahmed ali zaki a matsayin sabon sarkin maradi a farkon watan nuwamba na shekarar 2022 a karon farko tun bayan sa wannan matsayin sabon sarkin ya jagoranci wasan na hawan kaho jarumai ne yaran eh, rinji su ne ke zuwa su yi wasa da sa mai karhi mai fada kuma eh, duk asirin da kakanninsu saka ba su gare shi suke gwada. Kofar masarautar Maraɗi ta samu cika makil da mazauna garin da ke cikin murna da kuma zumuɗin ganin wasan da hawan ƙaho. To sai dai ga dukkanin alamu wasu 'yan kallon ba su gamsu ba game da yadda matasan yanzu ke gudanar da wasan da hawan ƙaho. Domin a cewar su wasan ya sha bamban da na shekarun baya. alfahari shi na da ka tun karo shi shi zai karkata kai ne su uwaye ba su kwatanta ma yansu ka gane kuma su iya da sai ya raci wani an raci kana karamin yaro matashi ka sai dan mata ka sai ne bayan dai an kammala wasan na hawan kaho akwai wasu al'adu da ke biyowa baya sannan na hawan kaho na ida yanke shi ake yi in aka yanke shi nama sai a rarraba ma fadawa kuma akwai kyauta da sarki yake yi ma sarkin hawa sarki yana wa sarkin hawa babbar riga a naɗa mashi rawani kuma da doki kyautar sarki kenan zuwa ga sarkin hawa su kuma wannan wanda suka yi hawan kaho akwai tukwiti da ake ba su eh, mutane na ba su kuɗi da kaya duka ana ba su ana dai iya cewa wasan na hawan kaho na daga cikin jerin al'adun gargajiyar nijar da zamani ke kokarin batar da su idan ba a yi hattara ba yusuf abdullahi taskar voa daga nyamai jamhuriyar nijar ziyarci shafinmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com da ma shafukanmu na facebook da youtube domin kallon shirye shirye da muke kawo muku na bidiyo a shirinmu na taskar voa kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan wakar na fati nijar. madalla yanzu kuma sai shirin mu na kwalama da binta ibrahim wakiliyarmu a kaduna ta shirya mana tare da bakuwar da ta gayyato mana. Allah Mai sauraro barkan mu da sake sadar da ku a cikin zauren na kwalam da makulashe wato zauranmu na kwalama. A yau muna tare ne da kwararriya bangaren girke-girke wato Hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce take da Sweet Twist Catering a nan Kaduna wacce za ta gabatar mana da girke-girke na zamani na kasashen waje na larabawa na turawa na chinese ko ina ne ma sai in ce mai sauraro ya buɗe kunnuwansa domin ya amfana da fatan mata a cikin gida za a zaƙe kuma za a zage dantse wurin kawo ƙayatattun abinci wanda mai gida Za a burge shi mai sauraro ku biyo mu Haji Halima barka da zuwa zauren namu. Barka ka dai na wuni. Na gajiya ya aka ji da kokari. Alhamdulillah mun gode wa Allah. To Hajji Halima girke-girke dai mata suke son su kawo abubuwa sababbi domin baki ya samu abinci mai ɗanɗano kuma a samu abun da za a sha wanda zai kwantar da hankali bayan an yi ibada. To Hajji Halima me muke da shi a yau wanda za a ba wa mai sauraro wanda zai ƙara da shi musamman mata uwar gida da amarya da sauran 'yan mata ma masu tasowa. Jama'a barkanmu da warhaka. a yau dai za mu fara da shi kebab wato ta fannin laraba kenan. Kuma uwar gida da amarya da kuma 'yan matanmu masu tasowa muna so su sa hankali domin um, ba sai sun shiga makaranta ko sun bi wani layi na koyo ba ta gidan rediyo ma da izinin Allah muna dan jejjefo wasu 'yan recipes da mutum zai dan karu da shi idan ya saurara za mu fara da ingredients da uwar gida ko amarya za ta bukata wato kayayyakin da ake bukata don yin wannan shi shi din eh, abincin larabawa kwarai da gaske to kin ga muna bukatan naman rago amma niƙaƙƙe muke bukata muna bukatan garlic tafarnuwa kenan muna bukatan ɗanyar citta muna buƙatan cumin seed muna buƙatan garan masala. Hajiya dan koma baya cumin seed kika ce ko seed mene ne wannan? Shi cumin seed gaskiya ban san sunan shi da Hausa ba. Amma idan uwar gida ko amarya suka je gurin masu kayan kamshi a kasuwa. To ba mun samu nikakken nama wanda kila uwar gida ta je kasuwa ne a nuka mata ko za ta iya saye shi a kanti a nikensa. Yawwa duk yanda uwar gida. Ko kuma za ta daka da kanta. Ko kuma za ta tafasa um, za ta sayi ɗanyen nama. Eh. Amma in ta je siya ta tabbatar gurin tsoka zalla aka bata don ka hada mata da kashi ko jijiya kar ta samu damuwa gurin daka yawwa sai ta dawo gida sai ta kirba abinta so ta uwar gida tana bukatan gishiri saboda ɗanɗano ya fito kuma tana bukatan green um, chilies akwai barkono eh. banda jajayen eh. akwai wanda za ta same shi fresh girman shi bai wuce na barkonon ba amma kore sai ta siye shi kamar pieces biyar take bukata to kwara biyar haka kwara biyar haka eh. to kuma tana bukatan kwallon albasa guda daya sai kuma tana bukatan shi ainihin barkonon namu amma za ta dan daka shi kai ya kai barkonan dan wake laushi to kin ga fata fatsa kenan fata fata eh amma kuma kai ya faye girma to sai ta dan daka shi dai da hawa ce kamar wanda ake cin shinkafa da wake da mai da yaji yawa mm, kamar irin na gargajiya ke sa ai ba ba laushi bane tunda ba nutsawa bane sai kuma ganyen parsley eh, eh. so sai kuma muna bukatan shi ma coriander kin ga kamar shi nama don mutum ɗaya ko mutum biyu za ka iya siyan in kika je za ki iya siyan kwatan nama sai ki kiyasta duk mutum biyu ne kwata ma zai ishe tun da niƙa shi za a yi sai ki dawo gida sai ki sarrafa shi kina buƙatan shi galik ɗin ya dan baka taste kuma sai ki sa shi ma ta danya sai ki zo ita ma ki dauka don ba da yawa zaki sa zaki dan bara kadan ne ita ma ki hada ta da naman ki daki saboda ki samu ƙamshi da da abin nan ɗanɗano shi kuma cumin ɗin shi kuma shi ma bai fi teaspoon ba ne za ki sa in ka daka kenan in kika daka mm-hmm. sai ki dan saka shi ma garan masala ɗin yana nan a cikin leda za ki gansu wani lokaci ana sai da su ko talatin talatin wani lokaci hamsin hamsin za ki same shi a gurin masu kayan ƙanshi shi ma an yi wanda ake dan sa su a sashe Eh, ledojinsu ƙanana haka an ɗan ɗuɗɗura ana saidawa to kamar shi ƙaramin ɗanyen barkonun da na faɗa ƙanana ba manya ba za a ɗauki kamar ƙwara biyu ko uku haka ki tsatsaga shi saboda ki samu ki niƙe shi da nama zaki nemi kuma shi barkonon shi kuma barbada za ki kamar cokali ɗaya haka ko teaspoon idan kina son shi da ɗanyi yi zafi to shine za ki sa kamar cokali ɗaya idan kuma ke ba mai son barkono ba ne sai ki eh, ɗan barbaɗa ɗan kaɗan dai shi kuma ganyen coriander wanda kika samu tsakanin shi ko parsley shi ma za ki yanyanka ne saboda ki ɗan haɗa ki hautsina a cikin nama za ki dan dauki kaman cokali ɗaya shi ma sai ki hada to duk yanzu dai duk akan nama ne muke eh da abubuwan da zaki hada eh da zamu hada cikin nama ya baki eh dan eh da kuma buska ya fito mai kyau yawa mm. kin ga bai ta mm, a lokacin da kika saka wannan duka sai ki sa hannu da leda a hannunki sai ki kwaba idan baki da ledan hannu kuma kina iya daukan cokali mm. bayan kin zuba a roban ki sai ki haɗa ki kwaba eh. sai uwar gida ta samu ta wanke hannunta din sai ta zuba dan mai a hannunta sai ta ɗebi shi nama da wannan da aka hada mai ina abubuwa ba eh aka hada mai komai da komai nan sai ta hada za ta barbada mishi sinadarin ɗanɗano da dan mm. tarugu saboda ya dan fito miki da ainihin kanshin mu na arewa to da ki dan diga sai ki kwaba shi idan kika kwaba shi sai ki nemi mai ki dan shafa a hannun ki sai ki ɗebo shi da cokali sai ki saka sai ki mulmula shi kamar zai kamar shape din dankali dankali na turawa haka na turawa to eh. zaka mulmula mulmula shi yi dan girma ko to ya tsawo eh kuma kan kamar yadda ake yin kuli kuli kenan misali ana curin kuli kuli ya zaki dan cura shi duk ya dan ya samu wannan shifin ya damu wannan yanayin dankalin tura. saboda ai gasa shi za kin gane za ta dan gasa shi ne to amma za ta dan shi ya dan yi tsawo kaɗan kai ya fai kiba eh, yawwa saboda ya samu ya nuna yawwa to idan uwar gida ta gama mulmula su duka sai ta ajiye shi a gefe sai ta nemo tukunyanta wanda baya kamawa wanda ta saba da amfani da shi yau da gobe kin san akwai wanda sun siyo sabo ne yana kama to sai uwar gida ta yi kokari ta samu tukunyan da baya kama sai ta dora a wuta uwar gida sai ta nemi man gyada kaɗan na kwaman cokali ɗaya sai ta ɗan barbada a jikin ta yi wasa da shi duk ta gewaye tukunyar tukunya in ma da brush tana iya dan sawa ta gogoga ya samu kowane lungu da sako ya samu sai uwar gida sai ta ɗauki wannan nama mulmulallen da ta yi um, sai ta jera su a kan wannan tukunya nata sai ta sa wutan a hankali ta rage murhunta saboda kar yayi zafi ya kone ciki bai nuna ba sai ta yi kokari kowane bayan minti biyu uku sai ta dan juya wani gefen haka za ta yi a hankali har uwar gida ta samu ya wato ba dai a rufe tukunya ai idan kika rufe kuma zai yi ruwa haka gumi gumin tukunyan zai sauka eh. gare shi sai zama kuma yana to wato ba dai a san ruwa eh, tunda dama nama yana da ruwa a cikin sa ana kuma so na ruwan naman kuma still yana a jikin shi mhm. har wa yau yana jikin shi saboda kar ya zama kuma bushashe haka yau wakin ga uwar gida idan ta gama sai ta cire shi daga cikin tukunyan ta ajiye sai ta yanka parsley ta sai ta shi wannan ganye da shi wannan ganye dan danyi za ta ci shi tunda ta riga ta sa a ciki ta gasa sai ta barbada shi to idan uwar gida ta dan dauki guda ɗaya ta yanka za ta ga cikin ya gasu kuma bai bushe ba uwar gida sai ta nemi kulanta ta dan zuba idan kuma a lokacin ne za ta Mm, za ta bayar a ci sai ta nemi plate ɗinta mai ɗan faɗi ta uh, mai ɗan faɗi mai ɗan faɗi kamar ɗan faranti haka mai ban sha'awa mai ɗan ban sha'awa mm. sai ta ɗan shimfiɗa ganyen latas sai ta eh sai ta ɗoɗɗora a miƙe sai uwar gida sai ta ɗan barbaɗa mishi wannan ganyen da ta yanyanka na parsley hajji halima ban gani ba amma ina ganin na ni kai na fara tsinkewa wato lokaci a wato abinci ba wai kawai yin abincin bane yanda ma ake gabatar da abincin ma da faɗa shi ne muhimmin abu gaba ɗaya a gurin saboda idan har ka zo kai abinci ba tare da ka bashi wani dan kala ko ka sa shi ya dan yi wani kyau ba mm. ai ido ba zai ba mu kwakwalwa sako cewa wannan abincin fa yayi kyau ba kin san Hausa san cewa ido ba mudu ba amma ya san kima <laughs> to na je halima godiya muke da shika ba mm. watan abincin larabawa to bayan mun wannan abincin larabawan hajiya mun yi naman nan an dan mishi abubuwa ya kanshi ya turara daki shikenan abin da za a ci shikenan a zauna lafiya <laughs> a'a ba shikenan ba uwar gida za ta nemi ganyen kabeji sai uwar gida ta nemi shi kwallo daya amma kamar yadda kika ce in dan mutum biyu ne ko uku akwai karas da shi ma za ta uwar ta samu koda na naira ɗari ne sannan za ta samu purple cabbage din amma mm. kuma idan har kamar yanzu uwar gida tana da mai ciwon siga za ta iya siyan beetroot a gurin masu sayarwa saboda shi ma kalan kusan ɗaya ne idan ta siya ɗan ƙarami haka ko na ɗari sai ta fere shi sai ta yi gretin ɗin shi ta kankare saboda shi ganyen kabejin shi ma aikin ga siri-siri za a yanka shi wani za ta yanka shi ta sa shi a a robanta sai ta ɗauki shi bitrut ɗin in shi ta samu sai ta yanka saboda bukatan kolo ake yi sai ta ɗauki karas ɗinta shi ma ba sai uwar gida ta kankara jikin karas ba idan uwar gida ta kawo karas ɗinta ta wanke shi da ruwan gishiri ta bar shi ya tsani inda datti uwar gida ta iya sa soso domin ina so in ba da shawara mu kasance duk lokacin da zamu muna da wanke kayan mu mm, da kayan eh, wannan kayan ganyayyaki ya na akwai kamar na kwallo kwallon nan kamar shi karas din da su mangwaro su ya zama na uwar gida tana da soso na musamman da ta siya ta ajiye na wanke wayan kaya eh saboda ba sai ta kankare ba saboda fiber na jikin bawon ne kar ta je ta kankare shi ta zubda amfanin shi yana jikin bawon shi ne sai kawai dai uwar gida in mai datti ne ta tabbata ta wanke ta sa mishi ruwan kan ruwan gishiri mm. sai ta dauraye abin ta kin ga ya tsaftata sai uwar gida ta kankare shi kawai ta aji kin ga an samu kala uku haka daman bukatan da ake yi mm. kenan idan uwar gida ta samu sai ta nemi um, waken gwangwani sai ta nemi masaran gwangwani shi ma akwai kanana mm. kamar idan mutum biyu ne masaran gwangwani da shi ainihin waken sun yi yawa a cinye su a rana ɗaya so shawaran da zan bada shine uwar gida ta nemi roba mai murfi irin ƙananan nan sai ta buɗe su sai ta zuba kuma ina so in ba da wani dan shawara barin kayan gwangwani idan ka buɗe shi a cikin gwangwani wato in kai amfani da misali rabi yauwa sai ka ce wa ai zan yi amfani da shi gobe bari in ajiye shi a cikin firiji mm, ba abu ne mai kyau ba kin ga akwai yan ƙananan ƙwayoyin cutan da ido baya gani da zai iya shiga kuma mun bar shi buɗe. To mafi a dai. A sa shi a ƙaramin roba ka rufe shi ne murfi ne murfi hmm. sai ka aje abun ka gobe in ka tashi kawai sai ka dauka tunda bai fi cokali ɗaya na cin tuwo kawai za ka yi amfani da shi ba sai uwar gida sai ta zuba sai ta ɗauko bamanta kuma wannan man dai na yin salad ko eh. kuma salad cream eh, ya danganci wanne ne mai ta dauka hmm. eh, sai ta hada shi ta kwabe shi idan uwar gida ta kwabe shi sai ta nemi guri daya ta saka a cikin ko roba shi ma mai murfi ko kuma ta nemi faranti shi ma sai ta zuba shi sai ta kawo wani leda ledan da ake rufe abinci da shi ta rufe shi sai ta saka shi a cikin firiji idan ta ajiye shi lokacin da za duk za ta yi amfani da shi kin ga yana cikin tsaftataccen guri an rufe shi kuma babu kwayoyin um, cutan da suna sai dai kawai ta ɗauka ko yaushe ta buɗe to idan uwar gida ta saka shi ainihin waken gwangwanin to uwar gida a wannan um, koslo um, mai haɗi tana bukatan kabeji fara tana bukatan albasa tana buƙatan waken gwangwani tana bukatan karas tana buƙatan mayonnaise ko kuma salad cream tana buƙatan masaran gwangwani da kuma jan kabeji idan uwar gida bata samu jan kabeji ba tana iya sa masa beetroot saboda kalan ake bukata to idan uwar gida ta samu wannan gaba ɗaya ta yi musu yanka ƙanana sai ta haɗe su guri ɗaya ta haɗe ta remixin sai ta ɗan barbaɗa mishi ɗan gishiri da ɗan sigari idan kuma mai ciwon siga ne zai ci ba sai ta barbaɗa masa siga ba ɗan gishirin ma ya wadatar uwar gida sai ta nemi roban ta tsaftatacce mai murfi ta zuba ta rufe ko kuma ta nemi farantinta ta zuba sai ta nemi leda ta rufe shi sai ta saka shi cikin wurin sanyi ya mm. samu ya dan yi sanyi kaɗan kafin lokacin buɗe baki to wannan uwar gida tana tana iya samun dankalin hausa ko dankalin tura uwar gida sai ta fere ta sa shi a ruwan gishiri shi ma idan an dab da za a yi buɗe bakin sai uwar gida ta soya shi saboda kar a ci shi da sanyi. to wani irin ferewa za ta wani irin eh. yanka kai za ta yi mishi yanka sai da to masu tsawon nan masu tsawo sirara kamar yatsu eh. shi za ta yi ko na dankalin hausan ko na dankalin turawa dankalin turawa sai uwar gida ta hada sai ta ta yi sabin to insha Allah rabbi za a samu dace kuma ciki zai dauka insha Allah rabbi to malama an ce eh, azumi yana bukatar ruwa akwai wani abin sha da za a iya yi wa wanda zai iya cin wannan kayan dadin eh kwarai da gaske so abin da za a sha shine za mu buƙaci kankana amma wannan lemun kin san a kala kala ne wannan mai madara ne so kin ga uwar gida da amarya suna bukatan ƙwallon kankana suna bukatan kankara idan ba wuta ma ana iya siyowa daga wajen sai ta nemi kankaranta ta faffasa sai ta saka a cikin injin markaɗa ɗan wakenta na gida ko tumatir ɗan blender ne. ɗan blender yauwa uwar gida sai ta saka shi tana bukatan condensed milk madara da mai kauri din mm, wanda da mun hayar ana kiran shi majinan batu haka eh dan karamin gwangwani haka eh mai zaki eh. <laughs> wani gida na bukatan wannan sannan wani gida tana bukatan shi ainihin madaran da kanshi to gari ko na ruwa eh to ko garin ma kamar na sashi haka wani gida na iya siyan mutum biyu uku ne za su wani gida na iya samun guda uku sai ta barbada a ciki sannan kuma akwai whipped cream shi ma a kasuwa ana zuba shi kadan kaɗan a cikin roba idan uwar gida ta je ta ce tana son whipped cream za a nuna mata a cikin dan ƙaramin roba haka ake siyarwa to za ta samu na daidai kuɗinta sai uwar gida ta zo ta nemi kofi na measurement to uwar gida za ta yi kokari ta hada wa'annan kayayyaki a cikin blendanta sai ta kunna shi mm. ta nike shi har yayi laushi duk wa'annan abubuwan wato da kankana da kankana da kankara da kankara da madara mai kauri mm, din na mai sigan nan da kuma madara dai ko gari ko na ruwa eh ko gari ko na ruwa to je kuma shi wannan whipped cream eh uwar ya ta nemi sai ta hade su guri guda to duk a cikin blender din na eh, abin nikan blender za ta nike ta markade shi to ta ga yayi laushi yayi gwadan ban sha'awa kuma mm. zai dan yi kauri kaman yogurt yogurt kaman yogurt so sai wani shawara kuma da nake so in ba uwar gida saboda shi wannan ba a cikin kofi ake zuba ba to to ai amma na fara hango shi <laughs> sai ki ga wasu suna cewa ai ba su da kuɗi da za su sai irin wa'annan kofuna da ake raba irin wa'annan abu wani shawara da zan ba uwar gida shine akwai gwangwani ko kwalba na shi ainihin bama akwai ƙanana idan uwar gida tana da yara ko tana da mutane da yawa a gidanta idan ta nemi ƙananan nan sai ta saya ko ta gama amfani da eh, ta ajiye ta yarwa yawa sai ki wanke abinki to gashi da murfinsa da murfinsa to ko ma na salad cream din ne uwar gida za ta iya wanke abinta ta ajiye shi domin rana irin wannan to sai uwar gida ko manyan take da shi kin ga kamar ita amarya daga ita sai mijinta ita kuma suna bila kuma yana so da yawa zai sha da yawa sai ta wanke su duka su bari bawon mm. wannan din ya zama kamar na gida ya zama kamar na gida shikenan uwar gida sai ta zuba a ciki sai ta rufe ta sa shi a wurin sanyi a wurin sanyi haka da lokaci yayi kawai sai uwar gida sai ta gwanin ban sha'awa gwanin ban sha'awa sai ta nemi tsinken da ake tsotso eh, sai uwar gida <laughs> sai a sha sai ta dora a kai kin ga magana ya kuma dama duk an riga an nike ba wani abin da zai hana shiga cikin wannan abin wannan tsinke eh, eh. zai wuce ne sulub sai dai kawai daɗi a kakkata wallah a sha tuwo To masu saurare baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka an nan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Julie Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. A hutun ƙarshen mako lafiya. yi bincike ta zance ba ruwanta a yau da malalace yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare